وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke cigaba da karatun mu a wannan littafi na al-fiqh akbar na al-imam Abu Hanifa rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ranar talata daren laraba uku ga watan rajab shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shirya ce da 22 wata 23 ga watan 12 shekara ta 2025 a kalandar turawa idan ba manta ba darasinmu da ya gabata muna cikin magana akan abin da ya shafi ba a dalmau. ta da mutane bayan mutuwa ko kace imani da ranar lahira to yi bayani akan abin da ya shafi wannan da zaman ɗaya daga cikin shika-shikai ko rukunan imani guda shida Ah, mun kawo wasu dalilai da hujjoji da malam mana ishara zuwa gare su masu tabbatar da cewa <clears throat> tashin kiyama gaskiya ne kuma dalilai mana hankali suna tabbatar da shi sabanin abin da kafirai suka tafi akan shi na yin amfani da wasu hujjoji wahiya hujjoji na hankali raunana suna musu da kuma kare eh, musu da kuma kore tashin kiyama to gaba da muka kwana kanta karshen zancen mu kenan ne gaba da malam yake mana ishara ya zuwa ga cewa shi wannan ta da mutane bayan mutuwa to tashin kiyama din nan yana kasancewa ne da ruhin mutum da kuma jikinsa da ruhin mutum da kuma jikinsa za a ta da shi ba wai ruhi ne kawai za a tayar ban da jiki ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala zai sake tarkibin mutum da gangan jikinsa da ruhinsa kamar yadda ya yi tarkibinsa a farkon halittar shi wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala a wannan gaba muka ce malam yana ishara ne ya zuwa ga ah, abin da ke aƙida ta alusunnatu sunnatul jama'a na cewa tabbaci hakika tashin kiyama bayan zaman shi gaskiya kuma za a tada mutane ne da gangan jikinsu da ruhinsu sabanin abinda wasu masu falsafa wanda suka tasirantu da falsafa eh, suka shigaltu da ilmul kalam suka tafi a kan shi da kuma wasu sashen addahariyin wanda suke ganin cewa na'am akwai tashin kiyama akwai aljanna akwai wuta akwai kaza duk abinda da ake faɗi suka ce sun yarda akwai shi amma fa wannan ta da mutane da Allah ta'ala zai yi kawai ruhin su ne za a tayar duk abin da ka ji ana faɗi da ran tashin kiyama to ruhi ne ake ma amma shi gangan jikin ban da shi gangan jiki ya riga ya ɓace cikin ƙasa Allah ba zai sake ta da shi ba to wannan muka ce aƙida ce karkatacciya ba ta dace da nasoshin shari'a ba ba ta dace da abin da asalafu salih suke kan shi ba mun haɗi wasu daga cikin nasoshin shari'a da suka tabbatar da rashin ingancin wannan aƙida Allah ta'ala yana cewa yau mu natawi sama a kafayi sijil lil kutub kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah yana ba da labari game da yadda lamarin tashin kiyama zai zama a shahidi ke cewa kama ba da ana awwala halkin nu'idu kamar da muka fari farkon halitta haka za mu sake maimaita halitta wa'adan alaina ce wannan alkawari ne gare mu inna kunna fa'ili na mun kasance masu aikata haka saboda ka yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam a karon farko da jikinsa da ruhinsa to hakanan ne kuma Allah zai sake maimaita halitta shi da jikinsa da ruhinsa da jikinsa da ruhinsa kama bada ana awwala khalqin nu'idu wata aya makamanci wannan qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun Allah ta'ala yace ka gaya musu ubangiji na yayi umarni da yin adalci sannan ku tsaye da huskokinku ta huskar yin sallah kenan inda kulle masjidin a wani kowane masallaci wa da'uhu mukhlisina lahu din sannan ku bauta wa Allah kuna masu tsarkake addini ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ce kama akum ta'udun kama yadda Allah ya fari halittan ku haka nan ne za ku sake komawa ina fatan gani saboda ka yadda Allah ta'ala ya fari halitta to haka nan kuma mutane za su sake komawa da jikinsu da ruhinsu wata ayar muka ce kuma da Allah ta'ala ya ishara ya zuwa ga irin yadda yake ɗanɗana ma mujrimai kafirai azaba cikin wuta sai ke cewa kullama nabijat na gairaha liya ghayraha kula azab kullama nazija zuluduhum yace duk lokacin da fatun jikinsu suka nini suka babbake suka ƙone baddallahum duludan sai mu musanya musu mu canja musu wasu fatu ha wa'anda ba wannan na jikinsu ba Ni li yazuqul azaba don su dandane azaba Allah shi ke wannan nasi Allah yana da labarin abin da yake faruwa ga kafirai ne gobe kiyama cikin wuta kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha to wannan nasi baro baro zaka fahimci cewa idan da ka ce da ni ruhi ne kawai Allah yake ta'amuli da shi a gobe kiyama to ba mu gana a ce su sun babbake sun kone ko sun nini cikin wuta ko gane ba in ka ji ana maganar fata ta jiki to aya akwai jikin kenan ko akwai jikin kenan ba ruhi ne za a kona ba kullama nazaja juluduhum fatun jikinsu ne ba a taba fata babu jiki ba jama'a to wannan shi yake gwada saboda ka za su tashi nan da su kowa ma haka abin yake dangane da shi kawai hadisi wanda ya tabbata a riwayar bukhari da muslim hadisin abu huraira allah shi da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce innahu la yati ar-rajulu saminul azim yawm al-qiyama fala yazinu 'inda Allah janaha ba'uda ce da lamari yake a gobe kiyama zaka samu wani mutum mai kiba as-samin mai kiba al-azim kuma mai girma ta huskar jikinsa ƙato da shi da kibansa zai zo yawon kiyamata a ranar tashin kiyama ka gan shi gudan sam gage amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fala yazina inda Allah janaha ba. a wurin Allah tabaraka ta'ala bai ko kai sifikin sauro nauyi ba a lokacin za a dora shi kan sikeli to ko sifikin sauro bai kai nauyi ba na shi kuma gijin gim da shi as-samilu al-azim to da kaji ana sifanta mutum da cewa as-saminu mai kiba ne al-azim mai girma kuma har a zo a ce da kai fala yazinu inda Allah janaha ba'uda ka babu shakka jikin wato wannan mutum da jiki ya tashi ba wai ruhi ba ko gane ba domin idan da ruhin sa ne kawai aka tayar ba a magana kiba a tare da shi ba a magana girman jiki a tare da shi amma kasanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da shi as-saminu ne al-azim ne wanda shi ke gwada jikin shi ake sifanta maka ka da jikin shi tashi ba da ruhi kadai ba kun gane ko dadin dadawa cikin hadisi ya ce fala zina inda Allah janaha ba'uda to an nuna maka gangan jikin nasa da ya tashi da shi da kibansa da girmansa da zamansa jirgin kato duk na banza ne saboda ba shi da imani zaka bai kuka hikin sabo a wurin Allah daraja ba Allah ke yi to shine malam yake cewa a za ku ganshi a shafi na na tara kenan ko malam yake cewa kala Allah ta'ala fi radd ala man istaghraba al-ba'sa kun ganshi kamar ta tsara ta ta bakwai ne ko ta shida gashi nan satara ta ɗaya biyu uku hudu biyar satara ta biyar jama'a kun gane ko gashi nan yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kun gan shi wa qala Allahu azza wa jalla wato Allah mai girma ya ce firraddi ala man ba'aza. wato a cikin yi ma wanda yake mamakin tashin kiyama rajji man ba'asa wato wanda yake mamakin tashin kiyama sai da yana cikin tambaba da duba da cewa ba zai yi ba saboda yana ganin wannan abin mamaki ne a ce mutum ya mutu ya bace cikin kasa ila akhirihi a ce a tada shi to shine man istagraba ba'asa. to wanda suke da irin wannan tambaban da shakku suke da istigrabin tashin kiyama ganin ba zai yiwu ba to sai Allah ya faɗi yana musu raddi shine qala Allah azza wa jalla fi raddi ala man istagraba al-ba'sa yace ayahsabu hasabul insanu kun ga shi ko shin shi mutum yana tsammani yana zaton ne allan jima'a izama cewa ba za mu iya tattara kasusuwan ba hallan najma zama ba za mu iya tattara kasusuwan sa bayan ya mutu ba sai Allah ce bala haka abin yake muna iya tattara kasusuwan shi bayan ya mutu qadiri da ala an nusawiya banana za mu tattara kasusuwan nashi kuma alhali muna masu iko ala an wuya banana akan mu daidaita bananahu gaɓoɓin yatsunsa wayannan gaɓoɓin da ku gani na yatsu su ne banana to Allah ce qadirina wato za mu ta da shi mu tattara yatsunsa alhali muna cike da iko ala an wuya banana akan mu daidaita gaɓoɓin yatsunsa bayan ya mutu ya rududdige shekara da shekaru kun gani ko to Allah ya faɗi wannan magana ne domin ya raddi ga masu mamaki da tamba ba game da cewa tashin kiyama ba zai yi ba ai hasabul insanu shin mutum yana tunani yana zato ne allan na jama'a izama sha ba za mu iya tattara kasusuwan shi ba bayan ya mutu kasusuwan sun bi kasa ko kaza tunanin shi ba za mu iya tattara su ya sake dawowa kamar da aka halice shi a karon farko ba kun sa a darasin mu ta ishara zuwa ga wannan cewa wannan yana daga cikin abin da hankalin kafirai mai rauni ya tafi akan shi cewa ya za a mutum ya mutu kasusuwansa su koma fari ko su rurrige su bi cikin ƙasa sannan a ce za a dawo da shi to shi ne Allah ke tabbatar musu da cewa wannan tunanin nasu tunani ne na kuskure a yi hasabul insanu allan na jima'a a izama. sai ce bala eh muna iya tattara kasusuwan nashi kuma za mu tattara su kadiri na alhali muna cike da iko muna masu iko ala an akan mu daidaita hu wato gabo in yatsunsa ina fatan gani gaban da mutum ke gani da jikinsa <clears throat> gabuwa ne masu yawa a jikin ɗan adam amma daga cikin gabar da kake gani yar gajeruwar gaba ce ko ya karama ce akwai gabar yatsa yatsa na hannu ne ko na kafa kun gane ko ga gaba ce gajeruwa ba ta da tsawo in ka cire naman za ta koma ya karama shi to hatta da irin wannan gabar Allah ce zai tattara kasusuwan shi kuma ya zama Allah ta'ala alhali lokacin da yake yin wannan aiki yana cike da ikon ya daidaita in wato gaborin nan ƙananan ya tsunsa ba abin da zai bace ba abin da kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan bangare kun gane ko wannan shine ay hasabul insanu allan najma izama bala qadirina ala an nasawiya banana sannan ce wa kala haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce hakiman bi kufri man ankara ba'ata wato yana mai yanke hukunci da kafircin duk wanda ya musunta shin kiyama hakiman alhali yana mai yin hukunci bi kufri da kafircin ko kafirtan man ankaral ba'asa wanda ya musun tashin kiyama saboda kenan ai da ke tafi Allah ta'ala ya faɗe ta ne domin ya yake hukunci da cewa wanda ya musun tashin kiyama to wannan mutum ya kafirta shine hakiman ga abin da yace yace za'amal ladina kafaru wayanda suka kafirta sun raya cewa wato sun yi da'awan cewa allan yub'athu cewa san ba za a da su ba sai ce kace yana baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama umarni kace da su bala'i tabbas za a tada ku wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub asunna tabbas hakika za a tada ku thumma latunabba'unna ma amiltum sannan kuma za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko wannan shi ne saboda kamar da muka faɗi wannan nasi daga cikin abin da ke cikinsa bayyane shi ne cewa nasi ya yanke A akan cewa dukkan mutumin da ya musun tashin kyama ba shakka ya kafirta kuma musun tashin kyama ma aqida ce ta kafirta za'amal ladina kafaru annabi ba saboda ka ikrari da itiqadi da yarda da cewa ba a bayyana a tada mutane bayan sun mutu to wannan shine abin da kafirai suke da'awa shine abin da suke kan shine aqidar su ko ba gani ba saboda duk wanda ya shiga cikin wannan aqida nan ya zama ɗaya da su shi ma ya kafirta shine malam faɗi wannan da kafaru Allah yub'af kafirai su ne suka faɗi wannan kun gane ko to a martanin da ake mayar musu sai Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulka ce da su su wayannan kafiran da suke da'awan cewa ba za a da su ba bayan sun mutu ba gaya ya musu bala e, za a tada ku shi ne bala sannan ya ce wa rabbi la tub'athunna to aka kawo adawatu na akidi saboda mutane suna cike da shakka kwarai kun gane ko ce wa rabbi na rantse da ubangiji na ne wa rabbi kaga wannan Eh, idan za ka yi mutum magana kai ratsuwa wannan yana nufin kana karfafa mai magana kenan sannan ce latub'asu asu wannan lamun shi ma lamun ne wanda yake fa'idantar da takidi sannan ƙarshen fi'ilin aka kawo nunu sauki latub'asun na saboda ka kana da adawatar tauki da wajen guda uku a ciki ga rantsuwa ga lamun ga nuna sauki saboda ka ina rantsar da ubangiji na lalle tabbas haƙiƙa za a ta da ku ne wa rabbi la tub'atunna saboda ka babu shakku babu tamba ba cikin wannan magana kenan sannan ce sun summa ba'un na bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata Sun summa ba'un na? kuma sannan wallahi za a ba ku labari bima amiltum duk abin da kuka mine kuka aikata shi yasa kamar da muka iya farkon bayani na wannan maudu'i a darasin da ya gabata muka ce matsalar tashin kiyama abubuwa ne guda biyu ta kunsa ta kunshi matsalar ta da mutane da raya su sannan ta kunshi matsalar yi musu sakamako ina fatan gani saboda ka kunga ga ainihin tana cewa wa rabbi la tub'asunna gaba ta farko kenan gaba ta biyu sun mala ba'un na bima bima amiltu ka wannan shi yake tattare da natijar an bayo mutum labarin abin da ya aikata da ƙarshe sai ya san makomarsa ko sai makomarsa ta kasance alkhairi ko shar aljanna ko wuta wannan shine sun mala ba'un na bima amiltu to sai ce wa zalika alallahi ya yasir wannan kuma mai sauki ne a wurin Allah abu ne mai sauki a wurin Allah ta da mutane ina fatan gani kamar da muka ce Allah ta'ala da ya halitta mutum a karon farko ba tare da ya kalli misali a wurin wani ba ba kwaikwayon halitta ya a wurin wani ba to mai mai tonan halitta abu ne mai sauki gare shi jama'a wa zalika Allah ya yusir kun gane ko sanakar kuma ce shi Allah tabaraka wa ta'ala al'amarin shi ba kamar irin na bayi ne ba ba kamar irin na bayi bane kai in kana son kai gina daki misali sai ka ta buƙatan ka yi gina ka samo duci ka samo ruwa da kasa da waye har da mataimakan ilimi baka koyi aikin da kadai ko ka gane ba ka taɓa yau gaba gobe kai ta yi har gina ta yi zama abin da ta zama to shi wani sai al'amarin sa ba irin wannan ne da bayi ba shi inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun wa ma amru as-sa'ati illa bi kalamhi al-basari aw huwa aqrab saboda matsala ba matsala ce ta kamar mutum yadda bawa yake sauwara abin cewa in dan adam yana son ya kaza sai ya kamo kaza sai ya nemi kaza ya nemi taimaka a kamo nan a samu matsala nan a sake gyara wannan kai abin zama abin da ya zama shi bangiji ta ala abin ba haka fi gare shi ba cewa kawai yake abin ya zama sai zama shine wa zalika alallahi yasir abu ne mai sauki a wurin Allah don haka malai ce faman ankara alba'asa kafara faman ankara alba'asa ce dukkan mutumin da kwayi musun tashin kiyama ya yi awan cewa babu tashin kiyama in mutane suka mutu babu magana a tada su a yi musu sakamako to mala ce kafara wannan mutum ya kafirta don mun ce aƙida ce ta kafirai Allah ce za'ama da kafaru an lan yub'asu to zaka duk wanda ya musun tashin kiyama yayi da'awan cewa ya mutu ba a tashi kaga ya shiga cikin da kafaru yawa shine kama ankara al-ba'sa kafar ina fatan gani to sai malai ce bal ba haka lamarin yake ba wato ba yadda arna suke tunani ba ba yadda kafirai suke tunani na cewa ba za a tashin kiyama ba a'a yab'asu Allahu an-nasa yawmal qiyamah Allah ta'ala zai tada mutane a gobe kiyama dukansu ya ba'atu Allah nasa Allah zai tada mutane yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama fa yajzihim ya musu sakamako bi amalihim da ayyukansu saboda za a tada mutane abu na harko kenan sannan fa yajzihim kuma ya musu sakamako bi amalihim da ayyukansu saboda ka kowa a bashi natija ko sakamako Allah ya kiyaye shi ya kifin jige shi shine ahsahu Allah wa nasuhu su kuma mutane sun munta shi wallahu ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala halarce ki ga dukan komai komai shaida ne akan dukan komai wallahu ala kulli shay'in shahid kun gane ko to wannan shine yau mai ba'athuhumullahu jami'a wato ka tuna ranar da Allah ta'ala zai tada su baki daya Allah ne ke bada labari wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ce yauma wato uzkur yauma kamar da malaman tafsir suke cewa ka tuna ranar da ya su Allahu jami'a Allah zai tada su baki daya kun ga tabbatar da Allah zai tada mutane dukkanin su kuma sai ce fa yunabbihum bima amilu sai ya ba su labari da abin da suka aikata kun gane ko shine muka ta hudi zu ta da mutane daban kuma yi musu hisabi da gaya musu abin da suka aikata da yi musu sakamako shi ma daban kun gane ko fa yunabbihum bima amilu to irin wannan ayyuka da mutane suka aikata dan adam yana da mantuwa dama an ce ba a kira mutum insani masu miyal insanu insanan illali nisiyanihi shi mutum ba a kira shi da suna insani ba illali nisiyani sai don saboda mantuwansa kun gane ko yanzu yanzu abu zai faru a ɗauki lokaci sai ka manta ɗabi'a ce haka lamarin yake ga mutum don haka sai ka ga cewa akwai wasu abubuwa da mutum ya aikata a rayuwansa da za ka tambayi shi su yanzu yamance su wasu na sharri ne wasu na alkhairi kun gane ku jiwa mutum aikata aiki na sharri da za ka tambayi shi ya zama ya manta shi jiya mutum zai aikata aiki ma na alkhairi saboda ɗabi'a shi ta zama sa dan adam da zaka tambaye sai ce ai ya shi ina fatan gani duka wannan yana horo ga ɗabi'a dan adam kawai abin da aka sani shine kamar wala Allah zaka ce da ni akwai wasu irin manya-manyan ayyuka wanda suke su zai yi adam mace su kun gane ko sawa'an na alkhairi ne ko na shari ina fatan gani yawa saboda yanzu yanzu mutumin da Allah ya arzuta shi da da da, da, da hali ya je aiki haji ya yi ibada aiki haji ka ce ya mace aiki haji a in ya mace aiki haji ka to kwakwaro shi ta samu kenan ta samu matsala amma ibada mai girma irin aiki haji a ce ka je aiki haji ka yi kwana kusan arba'in ko abin da ya kamata kana ibada ka dawo a ce an shekara goma ka ce aikar kamar shi ka je haji ka yi ba zai ba kun gane mutumin da shi kuma misali Allah ke yi kaddara ta rutsa da shi ya kashe wani ha kun gane abin da kani to shi ya ce ya manci ya taba kashe mutum kaga ba zai ba to akwai irin wasu laihuka manya manya muka ce wanda ba su mantuwa kazalika akwai su manya manya ayyuka na alkhairi wanda adam rayu shi bai mance su amma dai ka iya samun wasu abubuwa saboda tsawon lokaci alkhairi ne ko shari ne mutum ya mance shi to shi yasa ce ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kididdige duk ayyukan da dan adam ya yi tun farkon balagansa kenan har mutuwansa alkhairi ne ko shari ya ce wa nasu su kuma mutane sun manta su kun gane ko kowa duk abin da ya karami da babba to sai sai an rubuta mar abin shi kuma sai an bashi abin shi kun gane ko yawwa wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba to wannan shine kuma shi ma da kanshi ya karanta zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kun gane ko saboda ka duk abin da mutane suka aikata ahsahu Allah wa nasuhu don rubuta ake rikodin ake wallahu ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala halarce ki ga dukkan komai bi ma'ana duk abin da mutum ke yi Allah yana halarci Allah ya sani Allah yana tsinka kuma Allah yana shaida kun gane ko to wannan shine kun wannan aya ta tabbatar da tashin kiyama ta tabbatar da sakamako da sauran duk abin da wanda ya kusa, to wannan shine abin da malam ya faɗi game da al'amarin da ya shafi tashin kiyama Allah ya samu dace to sai ce amal imani bil qadri fa huwa min azami arkanil imani kun ga shi ko yace amma imani da kaddara fa huwa min a'zami arkanil iman yace to shi yana daga cikin mafi girman rukunin imani guda shida fa huwa min a'zami arkanil iman yana daga cikin mafi girman rukunin imani guda shida wato dukkan wa'annan rukunin imani guda shida kamar da aka sani kowanne su yana da girma yana da muhimmanci kun gane ko kowane aka rasa an samu matsala to amma a nan wurin Allah sirrin da ya sa malami ya ce imani da kaddara yana daga cikin manya-manyan rukunan imani malamai suka ce saboda wannan rukunin yana tattare da shi ma wani haɗari babba tattare da shi akwai haɗari mai girma gaskiya haɗarin da ke cikinsa shine wato cikin shi akwai wasu abubuwa jama'a kamar za mu gani a cikin darussanmu da za su zo akwai su abubuwa da suka shafi falsafa wanda sakamakon haka an samu ƙungiyoyin 'yan bid'a da suka talallaɗa suka bace a wannan bangare na matsalar imani da ƙaddara da yawa mutane sun samu tasgaro sun samu talallaɗiya a imanin su a wannan matsala ta ƙaddara to shi yasa yake cewa yana daga cikin manya-manyan rukunin imani da ƙaddara in ba haka ba dukkan sauran rukunin ai suna da girma ko Mhm. to bayanin imani da kaddara sai ma yake cewa kun gane ko wato bayan mun ishara cewa ziyar eh, daga cikin ƙungiyar bid'a sun ɓace eh, saboda matsalar falsafa da a cikin shi ah, ɓace wanda suka yi eh, shafi nake sanya nan wurin ka mu shiga cikin bayanin da yi ah, shi ne cewa wasu daga cikin ɗan bid'a nan sakamakon tasirantuwa da falsafa da duba wasu nassoshi da barin wasu gefe to sai suka kore kaddaran gaba ina fatan gani suka ce kwata-kwata ma babu kaddaran kawai kaddara ma da ake magana babu ta To kaga wannan talallabiya ce bata ce mai haɗari kun gane ko na su aka fi sanin su da suna alkadariya sana akwai ɗaya ɓangaren wasu ƙungiyar ta yan bidiyar ita ma da suka shiga suka fita cikin al'amarin al'imani bil qadar to su kuma sai suka tabbatar da kaddaran amma sai suka wuce iyaka wajen tabbatar da kaddaran ya aka suka wuce iyaka shine sai suka gwada cewa kamar kamar dan adam dan adam wato bai da wani katabus a cikin aiki kowane iri gani ko gani ba yawwa saboda ka suka ce dan adam ya da kasan gashin kaza haka nan nayi inda duk iska kada shi ba can yake ba ko ganye jikin bishiya duk inda iska kada shi can yi saboda dan adam bai da komi da yake ma ba shi yi shi ba komi da dan adam yi ba shi yi shi ba Allah ne yi shi to kaga wannan shi kuma wuce gona da gini a cikin al'amarin kaddara kun gane ko to duka kuma sun yi ta amfani da da falsafa ce kamar yadda ke cewa da kuma kama wasu nassoshi da sake wasu kun gane to amma su ahlus sunnati wal jama'a sai suka ɗauki matsayi matsakaici sai yadda ba su yarda suka rike dirasa ta falsafa ko bincike na falsafa suka saki nassoshin shari'a ba ba su kama falsafa suka saki nassoshin shari'a ba kun gane ko ɗaya kenan sannan na biyu nasoshin shari'a duka sun suka kwarin bi hada su ba su ɗauki ɓangare ɗaya suka watsi da ɓangare ɗaya su zama yin kadari falsafan su sun suka watsi kuma da su nasoshi sai sai zama cewa kowane su ya samu matsala to amma muka ci su alu sunna sun kiyarda su tasirantu da wannan mummunan falsafa na farko kenan sannan na bi dukkan nasoshin shari'a sai suka hada su kun gane ko nafsi kaza da ya ce kaza yana nufin kaza na kaza dangane da imani da kaddara abuwa ne guda hudu muka ce kuma mataki bayan mataki daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza har abuwa guda nawa guda hudu kun gane ko to zai faɗe su ɗaya bayan ɗaya kun gane ko yawwa sai ce al'awwalu abu na farko da imani da kaddara ya kunsa shine al'imanu bil ilmi imani da ilimi ko da sani shine al-imani da ilmi kun gan shi ko imani da sani ko imani da ilmi anan wurin abin da ke sai ce da kai imani da kaddara jama'a mataki na farko game da muka ce game da cewa ya kunshi abubuwa guda hudu to abu na farko mataki na farko ka yarda ka saddakar ka gazganta cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya san komi da kowa kun gane ko shine al-imanu bil ilmi saboda duk halittun da Allah ta'ala yi su da wa'anda zai yi kun gane ko to dukkanin su ba abin da ya koyi gare shi komai da komai ya sani shine al-imanu bil ilmi da haka mallan cewa ma'anahu kun ga shi ko abin da ke manansa al'iman da bi Allah ta'ala alima kulli shay'in cewa mutum shi yarda shi imani ya sallama ya saddakar da cewa da anna Allah cewa Allah madaukin sarki da Allah ta'ala cewa Allah madaukin sarki alima kulli shay'in qabla khalqihi Allah ya san kowane abu qabla khalqihi gabanin mi halittarsa saboda kuma kace da abubuwan da Allah ya canda da wanda yake yi yanzu da wanda yake sunan gaba kowane Allah ya san shi qabla khalqihi gabanin mi halittarsa ka sa wannan cikin ranka ba abin da ya koyi ga Allah jama'a komai Allah ya san shi ya tantance shi gabanin ma ya halice shi sanai ce ba ma gabanin ya halice wani abuwa ya ce wa qabla khalqi samawati wal ardi Allah ya san komai karamin abu da babba gabanin ma ya halici samai da ƙasa kun gane ko yanzu kaga a hankalin da Allah ya baiwa ɗan adam abin da yake hasasuwa ai halittu kam suna cikin in ma sama ne kurkin ƙasa ko yawwa to wannan saman da ƙasa da halittu suke cikin su tun gabanin Allah ya halice su to ka kudurta cikin ranka Allah ya san komi da kowa muka ce karamin abu da babba wa qabla khalqis samawati wal ardi kenan kun gane ko sai ya ce walam ya kafa alaihi khafiya wani abu mai boyuwa mai boyu ga Allah ba khafiya shine abu mai boyuwa walam ya kafa alaihi bai boyu ga Allah madaukakin zaki ba wani abun da yake cikin wannan halittun la a sama wala a ƙasa da ya boyu ga Allah madaukakin zaki komai da komai Allah ya san shi walam ya kafa alaihi khafiya ba abin da ya boyu ga Allah madaukakin zaki sai ce kama qala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kamar da Allah madaukin sarki ya faɗa yana tabbatar da wannan ma'ana cewa inna Allah lalle shi Allah madaukakin sarki la yakhfa alayhi shay'un ba wani abin da yake boyewa gare shi fil ardi wala fis sama a cikin ƙasa ko a cikin sama la yakhfa alayhi shay'un ba abin da yake boyewa gare shi fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama ko a sama kai da nake magana da kai yanci ba abin da ya boyu gare ka a cikin ɗakin na wato yana ne duk abin da a cikin ɗakin ka ne ka san shi ko ba to shine saboda ka ba wani abin da Allah ta'ala bai kewaye shi da sani ba fil ardi wala fis sama'i kenan kun gane. to wannan muka ce shine abu mataki na farko da ya zama wajibi mutum ya kudurta a ransa dangane da kaddara kun gane ko al'imanu bil ilmi kenan ka yarda cewa komai da komai fa Allah ya san shi ya tantance shi ya kiyaye shi ya kewaye shi da sani ƙarin wannan bayani da yake tabbatar da cewa komai da komai Allah ya sani ba abin da koyu gare shi ko a da ko a yanzu ko nan gaba sai ce wa ma wato wa qala azza wajalla ko Allah mai girma daukaka ya ci wa ma yazubu an rabbika min misqali zarratin fil ardi wala fis wala asgaru min zalika wala akbar shi ba abin da ya faku ko ya koyu ga ubangijinka min misqali zarratin ko da ko abin kamar misalin nauyin azarra ne fil ardi cikin kasa kaga azzarra wata aba ce wacce mutane a hankalinsu suke iya fahimtar cewa kamar ita ce halitta mafi karanci daga cikin halitta da dan adam yake iya gani da madubin likita kun gane ko to Allah ta'ala ce ko da abin da yake misalin azzarra ne baya buyo ga Allah madaukin sarki wa ma ya'zubu an rabbika min misqali zarratin yati fil ardi wala fis sama kuma nan azzarra din a ƙasa take ko a sama kenan dukkan wasu halittu da abubuwan da kake gani a sama ko a ƙasa komai zaman abu ɗan ƙanƙani kamar zarra to Allah ya san shi a sama yake muka ce ko a ƙasa a gaba ma yake cewa koma abin da bake zarra ba shi yasa ce wala asgaru min zalika wala akbar ko da abin da yake asgaru min zalika ne wato abin da yake ya fi zarra zama ɗan ƙanƙani kun fahimta yawwa bil munasaba nan malamai suke cewa da shi dan adam bincikensa da kimiyyarsa shine abin da kai gare shi shine babu abin da cikin halittun Allah ba abin da ya kai zarra zama dan kankani ko gani ba to sai da qur'ani yana cewa wala asgaru ko abin da bai gani kenan akwai abin da ma bai kai zarra ba kai ne abba ka sani ba kai ne kai dan adam da tauyayyen ilimin ka kake ganin zarra ita ce mafi karancin abin da Allah ya halitta amma a daga cikin halittun Allah akwai wanda ba mai kai zarra ba kai ne baka san shi ba baka iya maganin shi wala asgaru min zalika ce ko abin da baka yi zarra ba yace wala akbar ko abin da ta zarra mahallu shadi nassin yana gwada maka cewa babu wani abu da yake boyuwa ga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin ko da kama a zarra ne ko ma ne sama da zarra ko ya fi zarra girma wannan a sama yake ko a ƙasa bai goya ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ina fatan kun gani to saboda kenan komai da komai yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kun gani ko to yarda da wannan shine matakin yarda da kaddara yana maka wannan shimfiɗa ne don ka fahimci cewa abinda za a faɗi nan gaba wanda ya shafi ta kaddaran kanta to ba zai samu ba in babu ilimi ba ko ba gani ba ba zai samu in babu me in babu ilimi da kewayewa da ko da halittu kun gani ko to karasa wannan bayani sai ya ɗebo bayanin da al-Imam tahawi yayi cikin litafin sa tahawiyya yace qala al-Imam tahawi rahimahullahu fi aqidati al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi Allah ji kansa da rahama sai ce cikin aqidarsa wato al tahawiyya yana magana akan wannan gaba ta cewa ilimin Allah ya kewaye kowa da komai Ya yace walam kafa alaihi shay'un shi Allah maɗaukin sarki ba abin da ya ɓoyu gare shi walam kafa alaihi shai'un. babu abin da ya ɓoyu ga Allah maɗaukin sarki qabla an yakhluqahum gabanin ya halici su bayi wa alima ma hum amiluna kuma Allah ya san abin da su bayin za su aikata qabla an yakhluqahum gabani halice su wa alima ma hum amilun kuma Allah ya san abin da za su aikata qabla an yakhluqahum gabani halice su ina fatan kun gani wannan shine sharhin da shi al-Imam Tahawi game da wannan matsala cewa Allah wa lam yakhfa alayhi shay'un qabla an yakhluqahum ba abin da boye ga Allah gabani halici bai kun gane ko saboda kamar ka ce aslan tun gabanin wato Allah ta baraka wa ta'ala ya halici bayi komai da komai ya sani ya kididdige tsarin ta da abin da zai halitta zuwa lokaci kaza wannan ya ƙare akwai abin da kuma za a halitta a shekara ta kaza ko lokaci na kaza wa haka da komai da komai ya sani sannan wa alimu ma hum amiluna kuma ya sa abin da duk bayin za su aikata kabla an ya khalqahum gabani halici to kaga wannan shi ke nuna maka faffaɗan ilimi na Allah madaukakin sarki ya san bayin ya san yadda suke su da ƙananan su tun gabani ya halice su sannan duk abin da ma za su aikata gabani ya halice su biyu san wannan kun gane ko to wannan shi ne muke cewa sanin wannan a matsayin abu na farko daga cikin abubuwa guda hudu da kaddara ta ke kunshe da su shi na da muhimmanci kwarai da gaske muka ce domin abin za faɗi nan gaba na kaddara za ka fahimci cewa ko za ka rinci da kai in babu ilimi to abin ma hankali ba zai tsawara shi ba ba za ka iya gamsuwa da shi ba muka ce in babu ilimi da sanin komi da kowa kun gane ko to wannan shi ne ina fatan gane al'imanu bil ilmi kenan to abu na biyu daga cikin abubuwa guda hudu da kaddara take kunshi da su shine asani na biyu ce al'imanu bil kitaba ko imani da rubutu ko al'imanu bil kitaba imani da rubutawa ina fatan gani saboda ka kenan mataki na farko yadda Allah ya ihata da komai da komai da iliminsa mataki na biyu yanzu ina abubuwan duk gaba ɗaya bai san su kuma ya kaddara faruwan su kamar zamu haɗi a nan gaba to sai da ya rubuta su ina fatan gani komai da komai sai da ya menene ya rubuta shine al-imanu bil kitaba a cikin imani da kaddara ka yadda akwai al-imani bil ilmi sannan akwai al-imani bil kitaba imani da rubutawa sai malai ce wa ma'anahu abinda ma'anar imani bil kitaba yace al-imani bi anna Allah ta'ala kataba kulli shay'in yakunu fi hadha al-kawn yarda da saddakawa da sakankancewa cewa wato sakankance cewa bi anna Allah ta'ala cewa lalle Allah madaukin sarki kataba kulli shay'in ya rubuta kowane abu yakunu fi hadha al da yake kasancewa cikin wannan duniya qabla khalqihi gabanin halitta shi kowane abu da zai faru a duniya jama'a to tun gabanin Allah ya halice shi ka yarda cewa sai da Allah ya rubuta shi shine mataki na biyu Allah ya san abin sannan kuma ya sajjala shi ya rubuta shi cewa kaza zai faru wuri kaza kuma a lokaci kaza kun gane ko al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba kulli shay'in yarda da imani da cewa Allah ya rubuta kowane abu ya kunu fi hadal kawn wanda zai kasance a wannan duniya kabla khalqihi gabanin a halicci wannan abin sai ce fa kataba sagira wal kabira don haka Allah ya rubuta abu da babba da waye da babba fa Allah ya rubuta duk wani abu da ka sani karami wal kabira da babba walam yatarku shay'an walam yatarku shay'an Allah bai bar komai ba illa a ahsahu face Allah ya kididdige shi ya san shi sannan ya rubuta shi kun gani ko wala mai turku shay'an bai bar wani abu ba illa a ahsahu face ya kididdige shi sannan ya rubuta shi kun gani ko to bari mu karanta aya nan sai mu kwana annan da anan da min lokaci ko abin da ke tabbatar maka da wannan mas'ala ta al-imanu bil kitaba a cikin al'amarin kaddara Shi ne faɗan Allah yace kama qala azza wa jalla kamar da Allah madaukakin sarki ce. ma asaba min musibatin babu wani abin da yake faruwa na wata musiba fil cikin ƙasa wala fi anfusikum ko a cikin kawukan ku illa fi kitabin face yana cikin littafi a rubuce qabla an nabra'aha gabanin mu halicce ta qabla an nabra'aha gabanin mu ne mu halicce ta saboda ka babu wani abin da yake faruwa kun gane ko wato na ku kiyaye a nan wurin kunga ga da istilahi na yau da gobe idan aka ce musiba musiba to mutane za su fahimci wani abu ne mara daɗi mun gane ko yauwa to dama abin da ke faruwa asalin shi shine asaba yusibu to ismu fa'il nas sai ka ce musibun musibun shine muzakkar idan mace ce sai ka ce musiba musibun shine in ka ce asaba abun ya riga ya faru ko abin da ya samu kun gane ko ko ya samar da abu to musibu shine wato shi kan kan kansa abin da ya faru muka ce namiji musiba kuma mace kenan to na ayat tana cewa ma asaba min musibatin babu wani abu da yake faruwa daga cikin abin da ke faruwa kenan kun gane ko wannan shine al'asulu to amma musiba din muka ce a islahi da da gobe sai ka dauka musiba kamar wani abu da ba daɗi kun gane ko to da wanda bai da dadin da wanda duk bai da mai daɗi muka ce da wanda bai da daɗi duk musibi ne ko musiba ne kun gane ko saboda ka babu abin da yake faruwa cikin ƙasa muka ce mara kyau da wanda bai da kyau ne ma a samu yin musibatin fil arzi a cikin kasa sai ce wala fi anfusikum ko a cikin kawo ku mutane a takaice dai ba abin da yake gudana ko ya faru ko ya zartu a ƙasa ko a kawo kanku sai ce illa fi kitabin face wannan abin da kaga ya gudana ya faru Kina cikin littafi yana cikin littafi kenan an rubuta shi cikin Allahul Mahfuz yace min qabli an nabra'a ko gabanin muhalicce ta kun gane ko gabanin mu halice ta a nan wurin malamai suka ce min kabla an nabra'a ha ha din nan gabanin mu halice ta bamirin zai iya komawa ga ƙasa da aka ce ma a saba min musibatin fil ardi ko gani ba saboda kamin kabla an nabra'a tun gabanin mu halice ita kafa rubutun an yi shi cikin littafi min kamle an nabra'a tun gabanin halishi kasa kun gani ko ko kuma min kamle an nabra'a ha in ya zama yana komawa ga anfusikum rayukan ku mutanen da abin da ke faruwa cikin ku ba yace wala sai anfusikum ba to min kamle an nabra'a tun gabanin mu halishi rayukan naku saboda ku bai tun gabanin a halice ku Allah ya rubuta duk abin da zai faruwa a cikin ku na musiba fi kitabin yana cikin littafi a shahadi cikin ayar in ka kula da kyau nassin yana yi maka bayani baro-baro cewa tabbas hakika Allah ta'ala ya rubuta komai da komai cikin littafi kun gane ko yawwa Allah ya rubuta komai da kasan yana faruwa ko zai faru a cikin littafi ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin wace yana cikin littafi an rubuta shi min qabli an nabra'aha gabanin mu halicci kasar ko gabanin mu halicci rayukan nan to kake wannan shine al-imanu bil kitab yardanka da cewa kenan bayan Allah ya san komai yanzu ya rubuta kuma komi da komi da zai faru karami da babban Allah ya rubuta shi a cikin Allahul Mahfuz kun gane ko to wannan shine mataki na biyu zai ƙara mana bayani game da wannan sai mu je ga mataki na uku shine al-irada ko yawwa to wannan shine muna fata abin da kwaji su ga sabu Allah amfani mu ce ba mu da dan sanin muka kuskure kuma Allah shi yafe mana ya gafarta mana ya shafe cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh